أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى مدين باهكا أتشيق بانكرا تمر لتاف شرف السنة na imam abi muhammad alhassan bin ali bin khalaf al Bahari, allah ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na nawa 47 daidai wato gaba ta ƙarshe mala yake cewa ƙala dawud bin abi hind dawud ɗan abi hind ya ce auha Allahu tabaraka wa ta'ala Allah da albarkatunsa suka yawaita maɗaukaki ya yi wahayi ila Musa bin Imran zuwa ga annabinsa Musa ɗan Imran cewa la tujalis ahlal bid'a kada ka zauna da mabiya bid'a ma'abota ban son zuciya da aji abin da Allah ya buƙaci bayi su yi fa in jalastahum in ka kuskura ka zauna da su fa haka fi sadrika shay'un sai wani abu ya kai ya kawo ko ya sosa maka zuciya mimma ya kuluna daga abin da suke faɗa akbabtuka fi nari jahannam zan kifa ka cikin wutar jahannama akwai nusukar da ta zo da cewa ukbibta za a kifa fuskar kafi na hannama maimakon akbab duka Allah ne kai tsaye ke cewa zan kifa fuskar ka a wutar nama. to ita wannan magana da dawo dan abihin da ya ciro ko ya hakaito magana ce da take buƙatar nasti tabbatacce ingantacce cewar cikin wahayin da Allah ya yi wa annabi Musa akwai wannan wahayi an fahimta ko saboda haka magana ce take akwai buƙatar a nemi tabbacinta idan tana da alaka dan bida bai yasa ce eh hakan ne Allah ya wayan haka ba kawai kai tsaye saboda tana da alaka dan bida har sai an same ta daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma daga nassin alqur'ani cewa yana daga cikin wahayin da aka yi wa annabi musa amma dai abu ne da kowa ya sani cewar manzanni na Allah subhanahu wata'ala sun zo da tabbatar da abin da Allah ya aiko su da shi su kishiyanci dukkan abin da ba shi ba bida kuma tana kishiyantar abin da Allah ya aiko manzanni da shi sura ko da wannan cewar wahayi ne ga annan musa ko babu shi za a iya fahimtar haka daga dalilai na shari'a amma dai a ce da nassin wannan kalmar da aka kawo cewar wahayi ne da allah yi annan musa tana buƙatar dalilai kwakwara ingantacce da zai tabbatar da haka وقال الفضيل بن عياض har wa fudailu ɗan iyad ya ce man sa sahiba bid'atin dukkan wanda ya zauna da ma'abocin bida'a, wanda ke bibiyar abin da bai da tushe a addini lam yu'tal hikmata ba za a ba shi hikima ba malamai suna ambata cewar abin da ake cewa hikima a addinin musulunci shine samun zuzzurfar fahimta ta addini wacce ke sa mutum ya dace a maganganunsa da ayyukansa kamar yadda yake a hadisi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Allah kuma yake cewa yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah na bayar da fahimtarsa ta addininsa ko Allah yana bayar da fahimtar addininsa ga wanda yake nufinsa da alkhairi so da haka kamar mala yana cewa ma'abocin bida'a duk wanda ya zauna tare da shi to zai haramta wa kansa samun kyakkyawar fahimtar addinin da za ta sa ya dace a maganganu da ayyuka wa qala al-fudayl bin har wayo da fudayl dan iyad yace la tajlis ma'a sahibi bid'atin kaffa ka zauna da ma'abocin bida'a. fa a kafu an tanzila alayka lana to ina jiya maka tsoron tsinuwar Allah ta sauka a kanka dalili kuwa Allah subhanahu wata'ala da kansa yana cewa wa idza ra'aytal ladhina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri ghayri ko fi hadithin ghayri cewa idan ka ga wato ainihin waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna zuwa da abin da ba mu zo da shi ba ko ba mu umarni da shi ba suna aikata abin da Allah bai ce ba manzo bai ce ba to ka bijire musu ka nesace su ka bar inda suke har sai idan sun shiga wata magana daban ba ta wato ainihin kutsawa cikin ayoyin Allah da kawo addinin Allah sauyi ba in ka mu'amalance su a wani wannan ba a hana ka amma dai mu'amala da su ne kana sauraron su ko kana zuba musu ido ko kana jin abin da suke faɗa na yi wa addinin Allah karan tsaye to duk abin da zai faru da su na halakarwa ko kuma wato balahira to fa Allah ba zai ware ka ciki domin zaman ka cikin su goyon baya ne gare su yarda ne da abin da suke to shi ne yasa bala yake cewa ina je maka tsoron tsinuwar Allah ta sauka gare ka ma'ana Allah zai nesanta ka daga rahamarsa domin abocin bida in yi aiki Allah baya karba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa babu tsinuwar da ta wuce kai yi abin da ba za a karɓa ba na aikin kirki to bare kuma shi da ba na kirki yake ba saboda yana yi da Allah ya ce ba da manzo ya koyar ba Malam ci gaba da cewa man ahabba sahiba bid'atin wanda ya kaunaci ma'abocin bid'a ahbata Allahu amala Allah zai lalata aikinsa da lalacewar aikin dan bida'a yana faruwa da shi saboda gaba ɗaya ma ai aikin ne ba a karba ko man amila amalan laysa alaihi amruna manzo ce fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to tunda in yayi aikin ba za a karba mai da shi za a yi aiki ya lalace me rana aiki dama amfanin aiki ka ci moriyarsa yi maka rana to wanda ba karɓa aikinsa ba wani rana aikinsa zai masu ba wata rana da aikinsa zai masu to shi sa mala yake cewa to wanda duk ya zauna da ma'abocin bid'a to Allah zai lalata aikinsa domin shi ma in ya tsare bid'a zai yi aikin da ba za a karɓa ba wa akhraja nur al-islam min qalbihi kuma Allah zai fitar da hasken musulunci daga zuciyarsa saboda ya riki daya kuma bin bid'a ya bar abin da yake sunna kuma dama wanda ya gaya mana musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci kira duk wanda ya riki bid'a ya sunna to kamar yana cewa na zabar wa kaina in yi abin da ba shine addinin musulunci to da ka batun samu hasken da masu musulunci suke samu bai taso ba mm-hmm. Allah ya tsare mu وقال الفضيل بن iyawa. kuma fudal dan iya da ce man jalasa ma'a sahibi bid'ati wanda ya zauna da ma'abocin bid'a warrasahu al'ama to zai gadan masa da makanta zai gadan masa da makanta zuciya da kuma gadan masa da makantar basira zuciyar bawa tana samun haske da zamowa garai tangaran idan bawa ya riƙe Allah ya ce annabi ya ce amma duk wanda ya bijirewa abin da ya tabbata daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama da man a'rada an zikiri fa inna lahu na'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ala kazalika atatka ayatuna fa nasita wa kazalika al tunsa to wannan yake tabbatar cewa idan har mutum ibijirewa abin da ya tabbata daga Allah ya kaucewa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan abin da zai ja masa makanta zuciya ya ja masa makanta basira a ranar alkiyama kuma Allah ya haɗa masa da makanta ido sai ubangiji ya ana cikin wannan tashin hankali ana gan halin da ake cikin ma hankali bai kwanta ba ne ka yi na makaho sai dai rika jin kayya kayya din da ba daɗin tashin hankalin da tafi ta kowa ma ce to ai kai ma san da ayoyin mu suka zo watsi kai da su shi sa zama kai watsi da kai saboda haka eh, bewa wanda yake dan bid'a yakan gadawa da mutum makantar zuciya da makantar wato ainihin basira saboda binka da bida'ar zai hana ka san abin da yake na dalilai na shari'a garai wanda suke haskaka zuciyar bawa wanda suke wato ainihin baiwa bawa gani na zuci su bashi kuma wato gani na hankali da fahimta mai kyau to shi sa mala yace to duk wanda ya abokanci mabocin bida to zamansa da shi zai gada masa da makanta zuciya da ta basira wa qala al-fudail bin iyad har wa da fudail dan iyad yace idan ra'aita sahiba bid'atin fi tariq in ga wani dan bid'a akan wata hanya ya biyo wani layi ka juz fi tariqin ghairi kai kuma sauya layi ka bi wani layin daban kan ma ku haɗu ai sai an haɗu da zai gaya maka abin da zai sa ma ku kwanto ai sai an haɗu da shi ma wani zai ce ai ku na gan ku da wani ya rika tunanin ko tafiya ku ɗaya ko wancan to sauya hanya ba bu wani layi shi ya bu wani layi dan ba ka tabbatar cewa yadda kake kinsa a zuci to haka ma a aikace a fili ba ka son mu'amala da shi ba ka son kusantarsa ko zama tare da shi a dunkule da malai na mana nisantar dan bid'a wajibi ne ga mutumin da yake nema a kansa kubuta duniya da lahira kuma kusantar su da kuma wato zama tare da su haɗari ne da kan jawo mutum asara addininsa وقال bin الفضيل بن اياد ya ده فضيل دان اياد ce man azzama sahiba bidaatin duk wanda ya girmama ma'abocin bida'a. girmama wadda za ta nuna ɗaukaka darajar ɗan bid'a ta nuna ƙima ta abin da yake kai na bida'arsa wanda duk haka mara ya ce faƙad a'ana ala hadimin islam ya taimaka wajen rushe addinin musulunci domin yana sana da waɗanda suka ga yana wannan ƙaddarawa ga wannan ɗan bida'ar yana Ko yadda waɗanda suka ga yana wato ƙaddara bida'ar ɗan bida'ar nan cewar bida'a fa yake daidai ce shi ma ya mara wa hakan baya ya goyi bayan haka ya yarda da haka saboda haka ɗan bida'a bai cancanci girmama domin bai rike abin da zai za a girmama shi saboda shi mala ya ci gaba da cewa waman tabassama fi wajhi mubtadi wanda ya burmishi ga fuskar wani dan bid'a bana lokacin da suka hada ido da wani dan bid'a suka yi wato gaba da gaba da wani dan bida'a sai mutum ya masa murmushin nuna kamar karba da aminta da yadda da jin daɗin ganinsa to hakan da i فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم يا رينا يا ولاقنت يا واتو قسقنت abin da Allah ya saukar mai girma da buwaya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa da annabi Muhammad alƙur'ani da ɗauke da bayanin tsarin rayuwa da Allah yake so bayi su kasance a kai. Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa da manzansa sunna da ke bayanin alkur'ani to duk mutumin da ya riƙi kishiyar sunna ya mai da ita abinda zai kaddara da girmamawa wanda ya ɗauki wanda ke raya kishiyar sunna bid'a ya mai da shi abin yi wa murmushi da karɓa ta haba-haba da wato sakin fuska to kamar yana cewa ita sunna da wannan dan bida ike kishiyanta ba komai ba ce shi yasa yake ganin kimar wanda iriki kishiyarta har yake masa wato walwala da sakin fuska to wannan hadari ne mai girman gaske bai kamata a samu wato ainihin mabiyin sunna ina walwala da kuma sakin fuska da karba ta kaddarawa ga wanda yake dan bid'a ba mala ya ci gaba da cewa wa man zawaja karimatahu wanda ya aurar da aban martabawarsa in mutum yana da ya shine waliyinta ko yana da 'yar uwarta yake gaba da ita ko yake dauke da al'amar rayuwarta da in an zo neman aurenta shi zai bayar da aurenta ko muƙaddara wata wacce wato ainihin aka mutu aka bari tana ƙarama ka ɗauki ɗawainiyarta da tarbiyyarta ta ta zama kamar wato ainihin yadda take ƙarƙashinka to ta zama wata abin martabawarka da duk wani wanda yake son aurenta ba yadda ya iya sai ya biyo gare ka sai ya zo gurinka kai da za ka iya aura masa to mala ce duk wanda ya aurar da irin wannan yar da ke karkashin kulawarsa ko yar uwar da ya zama sai shi zai ba da aurenta ko uwar da ya zama to ɗanta ba ta da wani wanda zai shige mata gaba ba da aurenta sai shi salam wa rahmatullah ya ɗauka ya bai wa ɗan bid'a wa man zawwaja karimatahu mubtada wanda ya aurar da abin martaba wasu darjanta wasu daga dan bid'a faqad qata'a rahimaha haƙiƙa ya yanke zumuntarta domin zumunci tsakanin mabiyin sunna da dan bid'a ba zai yiwu ba saboda manufa ta bambanta abinda kowa yake kai yayi daban da na abokin zamansa zumunta tana yankewa sakamakon rashin daidaito na waɗanda ya kamata su tsaye da zumuntar a ɓangaren manufa in manufar ku ta zama daban-daban zama ku yi abubuwa tare ku aiwatar da abubuwa bai ɗa bai daidaito a manufa shi yake sa ku haɗe a cigaba da yin komai tare da haka yake da hadari mutum ya dauki esta ya bai wa dan shi'a ko dauki ɗansa ya bai wa wanda yake kan riko da ɗariƙa ya tabbata cewar wannan tsarin da ake kai ya saba wani Allah ya saba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa na yadda wannan wasu nake kadara ɗin ta halaka ta wancan tsarin da ba shi Allah da manzo suke ganganci ne hadari ne sannan kuma in ta tafi akan abin da wanda ka aura mata ike kai to fa ba ta ga kimarka ba za ta rika waiwayarka ko kuma ɗaukanka da darajar da kake tan za ta yi maka ba su tana jin kai ɗin batacce ne kai halakakke ne ita kuma shirya ce kar ta zo gurin halakakke to mala yake cewa wanda ya aurar da abin martaba wasu darajanta wasu ga ɗan bida'a to ya yanke zumunta tsakaninsa da tsakaninta wa man tabi'a janazata mubtadi wanda ya raka gawar dan bid'a lam yazal fi sakhatillah ba zai gushe ba cikin fushin Allah hatta ya ji a hayya dawo daga raka shi da to ai abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar wato raka gawar ɗan uwanka musulmi da yadda ba Allah bisa kurman zan Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙi ne a kanka to wanda shi ya rayu ina kishiyantar abin da manzan Allah ya bar al'umma a kai ka ɗauka shi manzo yake cewa a raka haƙƙi ne ai bai taso ba bai da haƙƙin karakan shi shi sa to yake cewa to wanda ya ɗauki wannan a matsayin ɗan uwa musulmi na kudda kudda aka ce haƙƙi ne ka raka shi to ya jefa kansa cikin fushin Allah kuma har ya je dawo ina cikin fushi sai daga inda ya dakata da yin aikin ya yanki ya shiga wani to sannan wannan fushi zai bashi shi ne abin da malam ya kalla ya faɗa haka to ai dama musulunci da ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi ta musulmin da ake nufi wanda ya yadda ya tsarin Allah bisa korwar manzon Allah ta fahimta ta magabata na kwarai ba wanda zai kishiyanci abin da Allah yake bukatar bayan su yi kishiyanci abin da manzo ya koyar ba wannan sun yi hannun riga da tsari na addinin musulunci ta haka mutum arka gawarsa ma bai taso wannan na da magabata suka ɗauki al'amarin bid'a daban da yadda yanzu nesa da da wa'adin ta sa aka ɗauki ɗan bida yanzu ana sakaci ana wasa rere ana ɗauka abin ba komai ba mala ya ci gaba da cewa wa qala fudailu bin iya har wayo fudailu ɗan iya zai ce akulu ma'a yahudi zan iya cin abu da ba yahudi wa nasarani in ci da ba kiristi wala akulu ma mubtadi amma ba zan ci abinci da dan gida saboda waɗancan haɗarin su a fili yake ga duk wanda ya san abin da suke kai wane yana jin cewa eh ga wane can da arnan nan suna yin kaza ransa mm. yana riya masa wancan arne na wancan musulmi ne wata hulɗa ce ta haɗa su ba ta yadda da juna ba ta kaddara juna irin kaddarawar dan uwa dan uwa musulmi ba an fahimta ku eh, ai dama tun da aka ce abincin su halal ne gare mu in mun ci tare da su ai ba na abu ne da ai da aka ce halal ne za su iya cewa da kai bismillah ko ga abinci ya birge ka baka sha'awa ka zauna ka ci an fahimta ba da ana nufin cewa da aka ce abincin su halal ne gare a sai dan baka suka ka dauka ka tafi gida ka ci sannan ya halatta a'a za ka iya ci suna nan tare da su yace to zan iya cin abinci da ya halatta gare ni tare da bayahudan da an halatta mana cin abincinsu ko da bakiristan da an halatta mana cin abincinsu amma ba zan ci da ɗan bida'a ba saboda shi abin da nake kai na addini na bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi shi yake kishiyanta kuma duk wanda ya ganni tare da shi zato zai yi nima haka nake gurɓatacce ne akan tsarin addini wanda ku ba haka bane to yasa na kwammace in ci da waɗancan da duk wanda ya ganda su ya san cewar addini na daban nasu daban ga kuma zai iya cewar nima na yarda bane dan kawai na ci abinci da su to wannan shi haɗarinsa in an gane da shi za a ce eh ai dama addinin su ɗaya a zaci cewa tafiya mu ma iri ɗaya ce ni ma kishiyar sunna nake kai to wannan in cin abinci da shi shine fi mun sauki ki zama mande. daidai so da haka burin shi da dan bida ne ci gaba cewa wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid yace ka nan ne fa so nake a ce tsakanina da tsakanin dan bid'a akwai wata ganuwa ta karfe ba ta gidan bulo ko ƙasa ba da da yiwuwar a rusa shi far da ganuwa ta karfe ne nake so a ci tsakanin da shi wa qala al-fudail bin iyad har wa da fudail dan iyad yace idza alima rajuli idan Allah ya san cewa mutum annahu mubghidun li sahib bida'a, yana kyama da kiyayya ga dan bida'a gafara lahu zai gafarta masa so dama Allah bai ce a ƙaunaci waɗanda suke kishiyantar manzansa ba alwala walbara a musulunci so da ƙiyayya ana gina shi ne akan in ka bi Allah a soka in ka ƙi shi a ƙika in ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a soka in ka kishiyance shi ka zama daban da abin da yake kai a ƙika قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم man ne da khalal janna wa man asani da aba saboda haka sai ka zama mai bin manzo sau da kafa sannan ya cancanta a ƙaunace ka amma in ka zaman to kishiyanta sa kake da warware abin da ya zo da shi to ka ita ce ta kamata a yi kuma wanda ya ki wanda yake ƙin sunnar manzo to zai dace da gafara Allah subhanahu wataala domin Allah na yin gafararsa ne ga wanda suke son abin da yake so suke abin da yake so suke kin abin da yake ki suke kin abin da ya hana yawa yace wa in kalla amaluhu ko da kwa mai irin wannan kiyayyar da gabar ga wanda yake dan bida aikinsa na kirki ya karanta inda yana aikin kirkin duk da ya yi kadan to Allah zai gafarta masa sakamakon kiyayyar da ike wa dan bid'a da ke kishiyantar abin da manzo ya zo da shi wala yakun sahibu sunnatin yumali sahibu bid'a ba za ka taba ganin ma'abocin sunna ya kasance mai mara baya ga wanda yake ɗan bid'a ba illa fakan sai dai in zai yi don munafurci munafurci kuma bai kamaci ma'abocin sunna ba ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة wanda ya kau da fuskarsa daga ɗan bida ya ɗauke masa kai bala Allahu qalbahu imanin Allah zai cika zuciyarsa da imani saboda bai kai zuciyarsa ga sauraron abin da za ta gurɓata ba wannan zai sa duk abin da zai shigo zuciyarsa zai shigo ta salon da ya dace kuma zai ji abin da shine zai ƙara imaninsa ba wanda zai rage imaninsa ba bid'a ragar imani take ba kara shi take sauraka to wanda ya kau da kai daga mai bida'ar da zai iya gaya masa sa ta rage addinin sa to zai samu cikar imani a zuciyarsa mala ya ci gaba da cewa ta tahara sahiba bida'atin duk wanda ya daka tsawa ya yi musa wa ɗan bida'a abinda yake kai na bida'a amanahu Allah yawmal faza'il akbar Allah zai amintar da shi daga tsoro ranar tsoro mafi girman tsoro ita ce ranar alkiyama domin Allah zai tashe ka mabiyin sunna mabiyin sunna kuma Allah bai tozarta shi bai wulakanta shi a ranar alkiyama idan idan su ma ino al'arshin sai yake sa su saraka to in ka wato ainihin musa wa dan bida bida'arsa ka daka matsawa kuna ba kai ba shi Hmm. ta dalilin haka za ka samu amintuwa a addinin ka kuma amintuwar ba wa addini take sa ya samu aminci ranar alkiyama wa man ahana sahiba bid'atin wanda ya wulaƙanta dan bida'a. ya dauke shi komai ba rafa'ahu Allahu Allah zai ɗaukaka darajarsa fil jannati cikin gidan aljanna mi'ata daraja da daraja ɗari to wannan Ya iyakance cewar Allah zai ɗaukaka darajar wanda ya wulakanta ɗan bid'a har da daraja ɗari ba wani hadisi ingantacce daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ayyana haka ba wata ayar ta zo da wannan bayanin saboda haka anan malam ina buƙatar dalili da hujjar za ta faɗi haka in ya ce wanda ya wulakanta dan bida Allah zai ɗaukaka darajarsa haka ne domin duk wanda bai son wanda yake kishiyantar abin da manzo ya da shi ibada yake wa Allah shi kuma Allah yana ɗaukaka darajar bawa da ibadar da yake masa wanda ya bi manzo ya mace wanda yake kishiyantar manzo yana tare da manzo shi kuwa manzo a lahira mai ɗaukakakke daraja ne to daga iya nan magana malam a daidai take amma iyakan cewa da cewa mi'at daraja ko me za ka danganta Allah tana buƙatar ka danganta da hujja daga Allah ko daga manzon Allah eh fala tuhibbu sahiba bid'atin billahi abada har abada kada ka kuskura ka zama mai kaunar ma'abocin bid'a a addinin Allah duk wani zai wa addinin Allah kirkire na wani abin da babu shi bai da asali ice shi ma na cikin addinin Allah to kaka kuskur ka kaunace shi wannan ba abin so bane ba abin kusanta bane ba abin zama da shi bane wannan shine karshen abin da malam kirero ya faɗa a wani littafi nasu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya datar da mu yin aiki da abin da baka dace daidai da abin da yake wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar alkur'ani ya tabbatar ya kuma wato ainihin kwadaitar ya koyar da ayi shi abin da yake na kurakurai Allah ya fi malam ya fi mana wannan shine karshen wannan littafi abin da ya kuma a tarihin shi mai littafin da yake farkon littafin da muka tsallake farkon karantawa muka ce ba tafi kai tsaye zuwa karatun Allah ya mu sati mai zuwa shi kuma sai mu bi shi mu ji tarihin rayuwarsa a takaice sannan ko ba haka sai mu ayyana littafin za mu dora samu bayan wannan ishara Allah ya samu dace ya alaikum salam Allah wannan gaba na magana shi malami yau na ka dama da cikin ahalin sunna muna sallah a masallacin na ɗan shi kaga wannan kamar bayanin yana nuna hatta sallah a masallacin su ma tunda ji dole za a aiwatar da wasu abubuwa na na bidiyo mm. za a kare kama eh, ba abin da mai kama yake fata za a fada ba za ga dai ana yin wasu abubuwa mm. sannan kuma bayan an ne abubuwa da ke an yi bidiyo haka ne kamar yanzu wanda ya fahimci sunna in hakan ya kamata ji ai ya kamata a yin kaga mutum ya bi wanda yake ba na sunna ba a sallah sai in ya rasa inda zai bi na sunna don kada a fahimci cewa eh, wancan fa addininsa shi na daban ne bai shiga duk inda sauran al'ummar musulmi suke a fahimce shi bai bai ma a ƙi karɓa abin da yake da shi na gaskiya to shi ne zai iya kasancewa a samu kansa ya sallah abin da yan bid'a suke kuma ita ma bida'ar in ta bayyana bida'a ake mai kafarta mutum to bai halatta kwata-kwata ya je sai bida'a ce ce ba a ce ta kafarta wanda ita ba kamar wanda zai maka sallah tiriyan tiriyan ɗari bisa ɗari daidai wa daida amma shi ya kafe akan in ya je shi sai a ce a yi salati goma ga annabi a yi kaza a yi kaza ko ba zai zo da wani abu kishiyar da abinda da manzon ya zo da shi ba a dai cikin ciwon ayi din to ba za ka ce da shi dan bida da wato anin ya bar musulunci ba haka kimin sallar amma da yake jin cewa eh shi yanzu Allah yake bi bashi ko bai sallah ba an gane ko Ina jin ya kai wata makura a addini to wannan shi ke gaba ma sallah ka bi shi kamar ka san da gangan kake ganganci iya eh, to wannan kuwa in tafiya ku ɗaya to wannan yawwa eh, na ta yi magana abin da ya shafa auratayya galibi wasu za ga abin mamaki ko ga ahli suna ɗalibi ya zo ya nemi auren kwashi sai su ga ba a bashi ba amma wani kuma ya zo da gari ko da zai ta ta bai bai sai ga kuma ahalar suna sun ɗauka sun bashi ba yi to duniya suke yi a shi sa dama ya zama abocin bin son duniya to ɓarar da addinin su abu ne mai sauki a gurin abu ne mai sauki in dai ka ce kai ina kyalkyal banza take shi ne abin da ka a rai su za ka salwantar da abin da kake da shi na kima da daraja da martaba a gurin Allah kuma za ka zubar da daraja ka da ka a gurin bayin ma to duk wanda ka ɗauki yakka ko kuma wacce take a bar walitin ka ka bashi dan abin hannunsa kafa kare zai ganka da kima ko hira ta tazo ce kai ai ba abin za ka ban ba nawa na kashe haka za ka suna faɗa haka ita ma take zan da shi din ba fa daraja za ta yi ba ce ke gidan talaka an ce miki abin za aka ɗauke ki aka bani ki nawa na kashe haka za ka ji suna gaya musu wasu wannan ne ma ke zama dalilin lalace a ita wacce ka aure din ba ta yi kima ba kai ma da ka bayar ɗin ya san abin da sa ka bayar ba za ka daraja ba so da ka mafita daga wannan shine mutum ya tsayu yadda yake kokarin ya ba Allah yake kokarin ƴaƴansa su ba Allah su bi sunnar banzan Allah to dan kasu a hannun wanda za ta ga dura su akan wannan koyarwa

ya yi a kan maulidi kai duk eh. da faɗa abubuwan kuma sai na kasa fahimtar me yake so ya faɗa mene ne ma dai maulidin da ya ciye bayani a cikin in har yayi hmm. sai eh, wasu na kasa fahimtar wasu abubuwan da malamai suke bayani a kansu a wani yanayi zuwa wani yanayi akwai ire-iren maganganun ibn taimiyya ba ma sai a majmu'ul fatawa ba da suke nuna cewa in mutum ya kuskure wa daidai yake yi bisa tsammaninsa akan daidai yake ba ka masa hukunci da wanda yake ba daidai ba yana sana ba daidai yake ba haka kuma wanda abu ya zo masa a gurɓace da haka aka koyar da shi addini to ba za ka masa hukunci daidai da wanda ya samu gare din addini ya sauka da kan layin garan nan ba <clears throat> har kuma in ya tashi lokaci kan ce barna ita ma hawa-hawa ce wanda yake bida'a wata bida'arsa ɗari bisa ɗari ba ta da alaƙa kwata-kwata da wani abu da ya zo na addini daga Allah ko manzan Allah to wannan bid'ar munin ta tafi wacce take da alaƙa da wani abu da ya zo daga Allah da manzan Allah misali yanayin bid'ar da za ga mutum misali ina yin ta na ya ce zai zauna ya ware na salati ga annabi guda kaza ya yi hailala la ila illallah guda kaza ya yi istighfari guda kaza daga yana ya samu istighfari asali musulunci ne zo da shi ina ya samu salati ga annabi musulunci ya zo da shi ina aka samu la ila illallah ta ce ma tushen addinin musulunci ko to me irin wannan ko yana zuwa da wasu abubuwa ba ta salon da musuluncin ya ce ba amma yana furta abubuwan da asalinsu musulunci ne to da yiwuwar in ciyo shi za a yi in ka ciyo shi da bayani na musuluncin ka iya ciyo shi cikin sauki fiye da wanda zai zo yana wata bida'a ta ɗaura janjami ta yin wani salo na abin da za ce wannan addini na <laughs> cewai wai ambatan Allah ne <laughs> ina za ka samu wannan a wata aya ko a wani hadisi ka fahimta ko na cewar wannan addini ce ban Allah ne to in ka tashi kwatancensu ba za ka haɗa su ɗaya ba za ka ce wancan ya fi kusa da yiwuwar a ciyo shi ko ya fi kusa da addinin musulunci to in mutane malamai suna irin wannan bayanin ba suna cewa da kai shi mai yin waccan bida'a ta ayyana abu kaza guda kaza abu kaza guda kaza in baka kaza ba baka zama dan dari ba ko kaza kaza ko baka zama musulmin kwarai ba to shi wannan ba ana cewa kan daidai yake dari bisa dari ba ha ana nuna illar matsalar ba ta kai ta wancan ba an fahimta ina da wani abu da zai fi kusa da ka same shi fiye da wancan ma'ana kamar kwatankwacin da Allah yake gaya mana ne da aka halatta mana cin abincin yahudawa da kiristoci saboda ai asalin suna da alaka da Allah da manzannin da ya aiko akan abin da suke kai ko da sun gurɓata daga baya ba ɗaya suke da pagan wanda yake ganin Allah ma babu shi ba mm. ko inda shi ba yadda ake zaton sa yake ba an fahimta ku kaga sai ubangiji nuna mana halaccin cin abincinsu su saboda kusancinsu da addinansa da kuma annabawansa ko da sun gurɓata a wasu abubuwa daban da waɗanda suke mashirkai zalla yace ka a auren musu ka a auri nasu ka a cin abincinsu mm. ka fahimta ko to irin wannan bayanan malamai suke lokacin su ne akan wasu abubuwa na bid'a wasu su kasa fahimta ko kuma son zuciyarsu na abin da suke kai isa su wannan bayanan suna mace cikin ai wani ma ya yabu wannan wato shi kamar irin tumiya ya yi irin bayanai haka dai yawa to haka yake irin wannan bayanan galibi akan irin wannan haka tabbatar da a kan haka ba domin ga kuma sannan ganin fito an ba da mutum suke kafa ba haka ne eh, to ai misali cewar eh shine in ma ka ce ya yaba ya tafi akan abu to sai ke ce shi manzo ne ko annabi ne da ba za a samu makaranta ba eh kuwa a dan adam ne na iya ba daidai ba na iya kuskure malam kasu akwai da ga abin da ya shafi wato ya ci an muka yana da makwabta daban da mata kuma waɗanda suna da alaƙa da gida a kuma game da gayyatar su na su ya ka farin ciki haka da wasu abubuwa irin waɗannan ya za a yi kenan da gayyatar su eh, gayyato wani a wani abu na farin ciki na taro ba ɗaya yake da kaje inda yake baje kolin bida'arsa ka zauna tare da shi ba kuma ba a nuna cewar kwata-kwata wanda yake tsari na bida'a ba a alaka da shi ko ta wace hanya ba a ga arna da waɗanda suke pagan ɗin da wanda suke kiristoci ko yahudawa a musulunci bai hana mu'amala da su saboda sai kana mu'amala da fanɗararre watsatse bujirarre kangararre batacce kake iya ciyo shi ka baro shi da abin da yake kai ka shi da abin da yake kai na bata da ake kiran waɗanda suke ba musulmi ba zuwa ga musulunci ai ba daga nesa ake kiransu ba sai an kusance su ko haka kuma a mu'amalar ka ta addinin musulunci mai kyau ita ce takan sa lokaci yin mu'amala ta zama kira da koyarwa na su zo ga abin da kake yanzu har a halin da muke ciki akwai arnan da suna sha'awar musulunci daga yanayin mu'amalarsa ta binne waɗanda suka mutu a cikin 'ya'yansa cewar su halin da suka ɗauka wa kansu na sai an yi bikin binne gawa a siyo giyar da za a sha a siyo abincin da za a ci a kera akwatin da za a sa shi a sayi fulawoyin da za a gabatar masa a cikin kabari da awwal da suka kama da haka kudinsu da abin da ake kashewa na taradinsu ya sa suna jin cewar su da ma musulmai suke da ba su shiga wannan tashin hankalin ai kaga wannan abin da ake suke gani da kuma yadda ake bayanin suke jin yadda tsarin yake a musulunci shi yake kawo irin wannan abin ta tsaya masa a rai to banda shi kuma in ka goya da wani abin ba wannan ba ma ya ga harka aure ta zo an karɓi sadaki an ɗan karɓi wani abu da bai ta karya karya ba an aurar da mace yanzu yanzu nan an ɗauke ta an kai ta gidan mace ya ga to ai su in baka aje ƙwaryar dawa abin da kwarai kai eh, eh, eh, doya ba samu doya guda ɗari ka aje garwan manja guda kaza ba ka aje buhun gishiri guda kaza ba bayan abin da za ka yi mata ita wannan bai da alaƙa da abin da ka mata to in ya ga yadda ake auren musulunci a bisa tsarin a addinin musulunci sai ka jina cewa kai shi fa ba zai iya wannan nasin nan ba gwanda ya tafi wancan mai sauƙin ta dalilin sauƙin da rahama da ke ciki da jin ƙasai ga ya zama dalilin musuluntarsa gudana aka samu irin wannan so da ka ta mu'amalar da abubuwan da ake gani daga gare ka a matsayin ka da musulmi a ba ga shi ma manzo da ike eh, sahabinsa ɗaya daga cikin sabai da in ya yanka abin yanka sai ka jina cewa an kai wa yahudan nan kuwa ka ce kan me yasa ka damu da sai an kai wa yahudi abin da ka yanka na dabba ta ce a to ai mu mun rabu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika jibril bai kushe bai ne masa wasici da makoci har sai da ya zaci za a kai ga cewa makoci zai gaji makoci mu ya koda mu a kyauta makoci bai ce kuma ban da wanda ba musulmi kaga irin wannan wasu ake ciyo su da yawa da dama yanzu wannan wacce take wannan gidan da ike cikin nawa kirista ce amma ta yadda yin gaya wa ɗanta magana ta goyi baya saboda magana ta gaskiya ce ta taɓa zuwantar da shi da wani yaron suna karta ce da shi ba ka da karatu ne na makaranta da kuke da shi ko assignment ka zo kake wannan abin da ba zai kare ka ba sai je ya gaya uwar ai ga abin da na ce masa sai ta samu ta ce ta fa gode ta gode da abin da ne kago wannan abin ta san cewa ya eh, tabbas bai kai karatun da ake koya masa bai kai assignment din da zai ba ko ba ci da shi zo ka shiga addinin ba amma addinin sa ba wannan abin ba abin kirki ba ta kuma san haka ta ce ta gode kuma ta zo take cewa ita a nan area ta ga 'ya'yan nan gidan suna gaishe da ita kuma suna birge ta abin da suke ai ba ce don arne arne ba ne in yayi shekaru ko bai hana ka kai addinin ka ba kuma zai zauna da kai bisa amana a ce kaka kula shi kwata-kwata ba a ce haka dinin da kuwa da haka hacca ta ke ta zan ba ta ya ta ba ɗanta za ta karɓa ka gane ko ka gane ma'ana ita tana nuna ta nutsu da mu to amma abinda ba zai yi a yi ta sani dauki a ba ta don ta nuna cewar tana jin daɗin abin da ke ba amma me da haka da haka wani abu akwai sanda wani lokaci ɗan ya coci shi fa yana so ya azumi wannan da masu ne suke me jawo to irin wannan eh, ana yin irin wannan mu'amala ko da ɗan bid'ar ko da arne idan a ciyo shi amma in mu'amalar ka da shi za ta sa kai a rasa ka to wannan fa bai taso yawwa musamman inda suke da izza da girma da ƙarfi to kai bai kamata kai bi wannan amma inda kuke da izza da ƙarfi na musulunci to ka iya mu'amalance su don ka ciyo su yawa domin abin da ke idan an haɗa shi da ƙarin da aka yi yana nufin maganganu da shi wani malami ya kuma a na ibada kada ka yi raga masa ɓangaren yawa a mu'amala ba hana ba don yanzu misali yan bida yana sai da burodi ko mai kyau ne burodin kana da bukatar siya ko ba ka da wani ahalar sunan da yake sai da burodi bari ka ce bari ka tafi wajen ahalar sunan na ya fi ce riba da kai ba za ka ce ba za ka siya kuma cin burodin sa bai sa ka zama dan bida ba ko yawwa yana da kyau amma sai ka fuskanci yanayi da zai baka dama haka dan kakka toshe kafar kwata-kwata ma su yanke hulɗa da kai wanda ka fuskanci za ka iya masa bayani yanzu misali za ga akwai wanda suke karatu makaranta ne a cikin kiristanci za ka yi ɗauko na dialogue da aka yi tsakanin musulmi da arne da musulunci yi nasara a dialogue ɗin da fito da abubuwa irin su littafin ahmad didan ko hagana da kwarewa da gogewa wajen irin wannan za ka iya shiga wani littafi na turanci kai nan kana karance karance ku za ka karanta abin da ke ciki in yi yadda zai karba ya karanta to za ka iya jefa ba kwanto ta irin wannan in kuma na iya yadda ku yi magana da shi da hira to za ka iya masa tallan addinin ta salon da ba zai gaba ɗaya yanke kowace irin hulɗa da kai ba har ka ciyo shi eh. wannan ya shafi kowane ɗan gida da ko kuma ya shafi akwai bambanci tsakanin wanda ibiran ƙasa ya zama mai kira zuwa ga bida'a da kuma wanda yake shi ma almajirin yan bida'a akwai bambanci ko mu a malaman sunna daga magarin ahalus sunna a za ga dan bid'a bai cika kyamar ya zo mu'amala da ahalin sunan da yake gaba garin ahalin sunan har ma iya jefa mai ba amma wanda ya san yana faɗar magana zai ɗaya da ita tattaro gaba ɗaya abin da suka riƙe shi ne addinin nasu ma ya fata-fata da shi abu zai saki jiki da shi